shi shugaban da ya kai shekara mutum da biyar ko satin, ba a ɗora shi a kan yayi wa ƙasa hidima ba sai aka ce wai sai bayan ya zama shugaba zai daga ina ke samu wannan wahayi babu da aka ɗora shi a kai kenan to dan me mun zaɓi irin waɗanda suka dace da ɗabi'unmu da sun zaɓi waɗanda suka dace da halaye mu, sai sun je kuma mu ce su yi wasu halaye daban. Dan masanin dutse kenan Alhaji Adamu Ali Kyawa guda cikin waɗanda suka yi tambihi a wurin lakcar wadda ta gudana a kwalejin nazarin shari'ar musulunci ta Aminu Kano. Malamai da ɗaliban jami'a da sauran makarantun ilimi mai zurfi, kana da ɗimbin al'ummar gari ne suka halarci gangamin lakcar. Dr. Kim Babu Ahmad na daga cikin waɗanda suka gabatar da makala a zauren taron. Na nuna bukata da Najeriya take da shi na shugabanninta su buɗe idon su su gane cewa suna shugabancin ƙasa da take da matsaloli da yawa. Kuma a gaskiya a yanzu a halin da ake ciki kaman alaman ba su san irin halin da 'yan Najeriya suke ci. Ga rashin tsaro ga mummunan talauci ga fargaba sannan ba su ma tabbatar da wannan ƙasan ko ma nan da shekara goma akwai najeriya ba mun nuna hanyoyi da abubuwa da yawa da za su yi na nuna amfanin 'yan najeriya su yadda cewa najeriya tana da matsala sosai a yadda aka tsara ta idan kullum muna cewa a'a ai babu wani matsala a najeriya babu wani matsala to wanda duk ya ce maka babu matsala a najeriya kila ba a najeriya yake ba ko kuma wanda ya sa a gaba ya gaya mishi gaskiya ba ya gaya mishi gaskiya tsohon gwamnan kano sanata ibrahim shekarau guda cikin magabatan cibiyar ta hudaybiya ya yi tsokaci game da cikar najeriya shekaru 61 babu da samun yancin kai farko dai muna godiya ga allah maɗaukaki sarki da ya nuna mana wannan tsawon shekaru ah, kuma abin mu jinjina wa juna ne cewa mun yi wannan dogon zango a cikin wannan tsari na mulkin kai amma akwai matsaloli da yawa ɗaya daga cikin matsalolin namu shine rashin haɗin kanmu yadda za mu yadda abu ɗaya muke yi ƙasa ɗaya ce da kuma zancen mu ba wa kowa dama ya ba da tasa gudunmuwar ba laifi yau ana canja tsare-tsare na yadda za mu samu fahimtar juna da ɗan kudu da ɗan arewa da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi ba mu zauna lafiya to amma 'yan siyasa wanda ba su fahimci menene ma ci gaba ba wanda ba su fahimci menene ma shugabanci ba suna amfani da rashin ilimi da rashin wayewa na al'umma a amfani da kuɗi wanda ba su cancanta ba su tsanci kansu a shugabanci. Dummin matasa da suka halarci gangamin laccar daga ciki da wajen jihar Kano sun tofa albarkacin bakin su. Sunana Abubakar Awal. Ni wannan na karu da jawaban da aka yi sosai sosai domin ko mun wajen eh, yunkuri da ake so a gwamnati ta tabbatar da tsaro a ƙasa da kuma ta tabbatar an samu da 'yan ƙasa abinci isasshe. sunana muhammed Musa daga Niger State. Ina alfahari da yanci kan da aka samu, amma kuma wani bangaren ina kallo muna so mu samu gyara kamar illoli na matsalan tsaro da matasa ba su da aikin yi. Tsohon shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya Farfesa Tahiru Jega da shugabar jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa sun gabatar da jawabai daban-daban a yayin gangamin lakcar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.